الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاترة قوة ترى وترمضان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsirin suratu yasi ayata arba'in da ɗaya ga ma'anan ayoyi ɗin wa alaikun salam. Uh -huh. na'am to an shi ne samar da <laughs> to ƙoto bai da wani fatara ƙoto ya ce ba haɓa haushe na ƙoto yau mai ba kai kana cikinsu tambayin <laughs> tambayin kadai zai ja maka cuna abinci ne suna yawon jini goma kamar sai maka kai ka gangare utu abinci da sai eh, tono to zai tono kenan ka ba kai kuma kai wannan ba zaba gaji ne ba ba No. hmm to ban ji farkon ne ba a cikin ayata shi to ta daidai biyar din mhm. wa azaru an yi da biyar ɗin ne kusa da ƙarshe ina mai kyau ne na ka to dai eh yana haka <laughs> wa za eh, to nan ne ma ya ɗan shiga duhu jana abinda yi tsinka abinda yi rora aljana min tilkal busu abinda ake rora a wannan rassa ya sanya mata daɗaɗan ‘ya'yan itatuwa shi ne shi ne ai wa'aza haru zalika aljana min tilkal gusuni wa fajjarar arzal ya bisata almaitata bil uyuni wannan shi yafi girma auda da a fiha gonakan ɗin laziza simari sai kaga magana ya kare wa azhara kaman yadda auda zalikal jana wannan 'ya'yan itatuwan kayan roron min tilkal gusoni duka wannan ni'imomi ne sannan wa fajjara ila masha Allah yau dai wa aya akwai wata alama mai nuna ƙudura Allah ko daga cikin alamomi masu nuna ikon Allah ga su wa'annan masu ƙaryata annabawa ko ga su wa'annan marasa addini anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur musamman masu ce ba Allah mu ne muka ɗauko iyayensu hamalna zurriyatahu mun ɗauko irinsu fil fulkil mashu a cikin jirgi cikakke jirgin annabi nuhu kaga da wannan ainihin sun ce babu Allah ta wa'ai iyayen iyayenku ko dai jara'a kenan ma ba ku yadda ko da jirgin ba ba ku yadda da kaza ba wannan aya ce a fili duk duniya an santa an yi wannan sai dai jahili hamalna zurriyatahu fil fulkil mashhur bayan nan abubuwan da Allah ya musu wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabu mun halitto musu ma yarkabuna abubuwan da suke hawa min mithlihi daga kwatankwacinsa shi jirgin kenan ko kuma yayi wannan sai bayani ya zo rabu daga nan yanzu dai jirgi kan an ɗauke su a jirgi sannan aka sake halitta musu musamman abubuwan da suke hawa min mitilihi kwatankwatan jirgi ga manya-manyan kwale-kwale na injuna ga jirgi a sama ga jirgi a sahara ka jirgi kan tudu wa inna sha inda abun ba mu ga dama nuguri samun sai mu su da su to sai yanzu ake ganin haka ana kallon jirgi zai ya ba aka yi agaji tuwa da ji inda aka ciyar riga ya ƙurbe ƙarya ta ƙari inda rabon wanda izo sama-sama ga kwale-kwale na jihowa to an jeho shiga sha kwale-kwale to jirgi na sauka kan ruwa a ɗauka akwai gudanar da za su hau sau da kanan idan muka ga dama sai mu dulmu yadda su na gorikau Allah ka garra kafikin nan nunan fala sare lahum ba mai kawo musu agaji wa zai ce da ka idan ka ce Allah kara Allah raka taki gona fala sare musamman wanda suka yi ficen na suka riƙe wannan gam suna ganin ruwan kamar nasu ne suka ne fala sare ka wala hum yunqazuna kuma so dinnan wal hum la yunqazuna ba a ce ba mai shiga ya tsaye su cigiyar dulmai katako ya yi kasa da inji da kowa da kome ko ya shiga wani kogo ya bata a ciki ya shiga kogo daga cikin kogunan duwatsu gaba daya wuta ta ɗauke. an je inda ba komai ba ya aiki ba network ba waye komai tsoro to gabas aka yi yamma aka yi ba fitila illa rahmatan minta sai dai wani jin kai kawai daga gare mu wa mata'an da daɗaɗa masu ilahi ne zuwa wani lokaci sai a tsamo su la'alla ko za su tuba ƙarshen ta a a tsamo su su ce kai injiniyoyi sun yi aiki kaga shirikai na biyu ai ana da gogaggun injiniyoyin da ɗaya a shekararsa kaza a duniya yana aikin inji ɗaya yana aikin inji ɗaya yana aikin kaza ɗaya yana aikin waye ɗaya na menene ɗaya na wane ne zo suka taru suka haɗu suka hiddo da jirgi amma ba don haka ba da ya halaka ce kun zama arna وإذا قيل لهم إن أكتي مصر اتقوا ما بين أيديكم كجي صورا أبون دكي غبغريكو bayan mutuwa ma da da ke bayan ku bayan ma mutuwan can bayan ma kabarin din turhamu ku yi tanadin zama a kabari ku yi tanadin halarta filin alkiyama ku nemi me ake zuwa da shi don ku tanade shi Sai ba za zo gida ce maka ba tana da kaza zai ma amfani tana da kaza zai ma amfani ɗauko ƙur'ani zai nuna maka duk abin da zai maka tanadi da san in ka ga dama ka karanta ko in ka ga dama ka tsaya a yi karatu da kai in ka ga dama ta yi abinka mu dai da muka tsona muna fata Allah ka fitar da mu ka ba mu iko kada karatun mu ya tashi a haka ba mu canza komai ba wa ma ta'tihim min aya ba wata aya da za ta zo wa mutanen nan wato wata mu'jiza wata alama mai nuna kudura Allah min ayati rabbihim daga kudurorin Allah illa kanu anha mu'ridina sai kaga sun yi banza da ita da sai duk da za a yi wa mai taurin kai sai kaga yayi banza da ita ya kawo wata magana ya gindaya kuma ya ci gaba da aikin da yake wannan ne ce ta yi. ƙur'ani gaskiya ne daga Allah ta abin da ke gudana tsakanin mutane wanda duk aka ce maka zuciyarsa ta bushe to ba wata magana da zaka gaya masa kai kana yi daga yau dai ai gane daga yau ya gane shi ko ya tafi yana ce yau ne na san ashe abun ƙarya ne ni da ma na san ƙarya ce amma yau ta tabbata na gane wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah ku kawo abun da Allah ya ciyar da ku ku ciyar da bayin Allah ba Allah ne yake bukata ba a'a yana sai ya gwada ku ya ga masu tausayi cikin ku ga masu bukata ga addinin suna da bukata ga bayin Allah sun bi musulunci suna da bukata ku bayar da dukiyanku don taimakon bayin Allah qala na kafaru kafirai sai su ce na ah, lil ladina amanu Imo. mallau ya sha Allahu a ta'amahu mun ciyar da wanda da Allah ya ga dama eh, ya yi ciyar da shi istihza ai Allah ke ce ko ku ciyar da su ko kar ku ciyar da su in ya ga dama ciyar da su zai ciyar da su ce to ciyar da su mu gani gama haka ne ka ciyar da su din mu yanzu ba za mu bada ba tunda ma bawa wanda da Allah ga dama sai ya bashi ya bashi mu gani yana da iko na akwai mutane masu kwatankwacin irin maganan nan a nuto imu mallo sha Allahu a ta'amahu in antu ku mummunai masu imani da annabi Muhammadu masu imani da Allah ba ku zama kowai ba illa fi mobili yin yunwa na kashe ku kuna kallo kuna wahalar ai kaga irin mushen su ne mushen su mutai kalli masallacin da ce oh an yi asaran wuri kaga nan abin da ya kamata shi su fama ke kawai in yi shigo ya kalli haka ina shirin yadda zai yanka rumfuna ne kaga zai yanka rumfuna kaga nan sai ya zama hanya nan kaga sai ya zama kaza nan kaga sai ya zama kaza nan a sa sarkin kasuwa inda zai dinga karɓa rabino nan kaga zuba yan sanda ko da zai taso in gobara ta tashi sai a bita nan in wane ne ya tashi sai a bita nan kai a yala ba ga sama ma haka nan ma can sama haka amma an kashe kuɗi ba kowa ciki sai dai a ce Allah <coughs> Waya kama an ta kara sai amma ta tas ta mai kawo ka tun da baka yi imani da Allah ba da kasuwa ka yi imani ta yi kasuwa ka maganan mata an suka so magana ce kuwa da abin da ya karbe shi go ah, a kawai miji ne da mata ne kishiyar mai akuya ne ko ta sai kurar <laughs> kishiyar mai akuya eh? makoci ko eh to to kai ka raba abu in ma an aka dauki naka al'umma ke fadin magana an kuma aka dauki kishi mata ne to mace ce mai akuya ce ni ana labarin amma ni bai da isdadi eh, saboda haka nan mai tana ta kiwon akwai ta sai ɗayar kishe sai ta sai kura shi ya za ki sai kura ni na da akuya in je ce a kwada kiwon da ya karɓe shi kura ce take haihuwan min ne to kazalika ma makwacin shi ma aka ɗauka haka kusan na gan ta makwaci ta fi kyau da a ce kyau ne ya eh, dai ba inganci ba ba to saboda kanan sai haka إلا في ضلال مبين ويقولون ba su ba su fa sadaka ba ba su taimake su ba fa ba su yi menene ba fa amma kuma suna bi suna tambaya mata hada lawa'ad hada istihza to yaushe ne wannan alkawarin tashin alkiyaman yaushe ne in kuntum in inda gaske ne za a tada kiyama wacce shekarar saboda yana kwatanta eh, Allah da Amerika za ta kai hari wata mai zuwa goma gashi da daddare sha biyu na dare wane ne sun ɗauka tashin kiyama haka ne na lamarin Allah buri ba ne mutu to wannan ilimin ya fi karfin sama da ƙasa in kuntum sadiqin ma yanzuruna su fa mutanen nan ba abin da suke jira babu wata wahala da za a yi ba wani runduna za a za a turo ba wani tanadin kayan fada da za a tanado fa ba su isa a yi musu tanadi ba illa saiha wahida tsawa sai da kawai to kuma tsawa ma guda daya daga mala'ika daya kawai ga baki da dukkan yawan su din na son yi romomus dan ciki ma za a ji a tarar ya mutu sai hawa da to suna suke ta tambaya yaushe ne yaushe ne yaushe ne yaushe Allah ya gama ta tanadi yaushe <laughs> shi lokacin sa kawai lokacin ne bai bashe sun lokacin ta'khudhuhum haka tsawon nan za ta kama wa hum yakhsimuna ana ta cikin jinali kan yanzu mai ya tsammanin ka ci a da giyama ana kasuwa kasuwan ku ba za a tada da ita ba an ce sai a kasuwa wani ya shanya kayan shi mai kwashe kwashewa wata ta yi talge ba ta tuka tuwon ba sai dai daga kallo ga kaza ya shigo nan ba kawai mutuwa ce ga ta saboda kana in lokaci yayi kawai sai dai ka gabo ana cikin kita da kita wannan na ja wannan na ja to inda kuke tsaye aka yi a kurme ka ba magana kaga wa'annan eh, eh, isa ake gudun mutuwan fujo'a ba wasiya amma kaga daga inda ciwo ya cika ya cika ya rike ka gam ka juya ka juya ka ce to na mutu ba wani kaza na mutu a ƙarasa masallaci kaza na mutu wuri na na wuri kaza ba jama'a ba su kai wurin ba to wannan wurin a dauke shi ya yi kaza da shi ka bi ka rubuta a tsatsa hannu to wannan alama wannan ku kafa ta kasuwa da karfinka kike kike kana ma shirin za ka taka wannan wannan wannan za a yi wani kwatsan sai ya ce maka to ga tashin giyama ya kasimu fala ona tawsiya ba za su iya wasiya ka aiko Allah sauƙaƙi yanzu cikin mu nan waɗanda suka yi wasiya ba su fiye ƙirga ba inda za a ka samu uku to ba na jin kashi ɗaya ya yi wasiyar ya shirya in ya mutu yau kun daga nan bai koma gida ba ya riga ya gama yin abin da zai Ka sani ba wasai ka shirya har da shirin zuwa ganin gida kila ma ba ka shirin sa kai sallah nan ina ya kamata ka yi wasiya ba za ka duba cewa saboda ba za ka je a'a ga kaddarawa da yanzu kaza ya ishe ni in ci gaba juyawa kaza in yi kaza kaza in yi kaza na mutu kuma ga kaza na yi wane ne ga kaza kullum in na kan so in zan fito daga ɗaki in fito da niyyar ba zan koma ba to ko dai yau ma na fito da niyyar zan koma da niyyar na kan samu wani lokaci amma in na yi ɗaya sai in yi wata ban ƙarawa zan fito daga ɗaki amurin mumkin mutum nawa suka mutu akan membari mutum nawa suka mutu ana karatu mata ma sun sha mutuwa na cikin karatu wanda wanda aka tsaya ana ba mu labarin ta kwanaki da ta mutuwan ta ta imama ta zo an gama bitan karatu za a yi ƙari ta kankame ƙura'anin ta za ta yi wa ɗalibanta ƙari shi kenan ran ya su masu kaya suka ɗauki kayansu sai ga ta tana rike da qur'ani ana malama malama lokaci yayi malama malama lokaci yayi baccin yayi nauyi da ana bata ta dan tsaki da kiyamul laili sai da yawa to aka gace dai sai da ka bambare qur'ani to aka ga me bambancin mu da nan duk ɗaya ne mubalaga ne akan yi kai ma haka eh, ni na fi ganin ka cikin hadari amma duk ɗaya ne hadarin nan fito daga nan yanzu ɗan nan yanzu ba koma nan ba ai ko da gudu ko na koma koma ce ina da wasa kake na mutuwar ba ce ba yayin ta nuna kada ya tsashi kenan ta fara ganin wa'annan sun shigo wani ai shi kenan ba zan motsi kuma ba wasiya to hisa ba mai wasiya sai mai rabo yanzu kenan mu mun yadda ba mu da rabon kenan da ba ma yin wasiyar ko da misali ba wasiya da yawa ba dukiya ta ai kaza da ita ba ai kaza to ai an bibiya ma ba dukiyan ba duka ne suke da abin da su yi wasiyan ba amma dai ai ba a rasa dan garabi ko littattafanka hmm? bayan ta ake ba to gani ni mai karantawan da na karanta na buto tsaki kaga da misalin da da a ce kila na yi in ba sa bayan zan kaje taiburi na tsaki sai ka ga guntun dibino da na san mutuwa zan yi ba zan bari ka gani ba in ɗauke shi sa wannan ɗauke wannan shi ma boye shi in ɗauke wannan shi ma boye shi in an zo dai a gari in abun da menene to amma ba wasiya bakwarito tanadin ma gaba daya Shin an duwa mai lifafa kuma akwai daga cikin akwai bawan Allah da ke cikin wannan jin ko anguwa zai je zai je anguwa in zai ce yaransa su sa masa kaya mota za a ce kusa lufafa a mota Kusa min lufafa a mota an umra zai je shi ha ko tan gumra bai siya zai saya a can da lufafa shi wanda ya shirya in zai je wasu kasashe abuna da lifafansa an za su je mitin abuja sun da yana da yan kubbai da lifafan yake tafi ikon allah kuma ya tafi can din abujan ya mutu ana haya haya maganar da aka ce a oh, wada ma da lifafan shi aka dauko aka yi masa wanka aka sa a ciki sai je to a tabbatar da an kai shi kinkino an masa sallah a can suka dauko suka kawo aka yi masa yadda yake so ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون كما ولا يرجعون إلى أهلهم ba za su koma gidan iyalansu ba kana kallo ga hanyar gida sai a ce a ah, ba wannan hanyar za a bi ba maimakon abi kwalta ina sama a kai. ba ba da haƙuri ba a fafa ba a yi wane ne in kayi abin arziki ka yi in ka yi abin ya kuma yana nan Kayi ba ma jin wa'azi ba zan ce ba na jin wa'azi ba ce in ga kaman muna da yawa amma na ga wa'azi na ga wa'azi mun ga wa'azi mu kaza ga hanyar da za a biya gida aka ce yau ba nan za a yi wa'azi ni ba zan fara cewa abi wannan hanyar ba kai ya Allah nake shikenan ce ikon Allah yanzu da in lahira ce shikenan fa amma wannan kila na sare ki shi ke nan koma. a zuciya ta abin da ke ta idan na komo gida Allah ya ga ya san abin da zai amma na manta dan ya kamata tun lokacin da na je na dawo an zama waliyin Allah ta ma'ina dun na rasa inda wa'azin ya shiriri ce ya balbalce a tsakiya to dai ga ayoyin ayata talatin da ɗaya wa dalilu lahum hujja gare wa burhanu ala anna Allah wahdahu mabud ce wallalle Allah shi kaɗansa ne abin bautatawa abin yi wa da'a li'annahu al-mun'im dalili shi ke bada ni'ima wanda ya rike da mutane ya kaga su ne shi ne zai tsara masa yadda su rayu mahalicin mutane ilmun im bin ni'ami mai ni'imtarwa da ni'imomi asarifu eh, lin mai kawar da azaba alladhi min jumlati ni'amihi anna hamalna dhurriyyatahu daga cikin nimomin da Allah ya yi masu ya ɗauko zuriyarsu ma'ana irinsu قال كثير من المفسرين المراد بذلك آباؤهم tunda su ne aka ɗauko sai ya zama jinsin kenan irinsu iyayensu an ɗauko su ne daga can ba kamar yadda aka sani ya kaga zuriya yayaye ne da jikoki su ne zuriya to amma wannan aka ce zuriya ma aka ce iyayensu to sai da ya ce jinsin iyayensu aya ta arba'in da biyu wa khalaqana lahum ay lil mawjudina min ba'dihim mun halakawa mun halittawa wa nan da suke rayu kenan min mithlihi kwatan kwatansa wancan fulkin kenan ai min mithli zalikal fulki ai jinsihi jinsin fulkin mayar yarkabu abunda suke hawa eh, ai fa zakara ni'matahu ala abai ala abai Allah ya ambato ni'iman da ya musu akan iyayensa don wanda in ni'imta in aka ni'imta iyayenku an muku ni'ima yanzu gaba daya an girmama mu gaba da aka sa shaidan ya sujada wa Adamu kakanmu بعملهم دتقوس في السفن لأن النعمة عليهم نعمة على ذريته على الذرية مالا الله تعالى يجيكنسا يجي وهذا الموضوع من أسكل المواضيع علي في التفسير wannan آية ko موضوعي تقو ذرية zurriya an halatta musu kwatankwacin sa din na yace yana daga cikin wuraren da suka rikice ne nan shi ne ake ta ban gane ba saboda haka nan bai gane ba kuma bai samu mai ganar da shi ba ba za a ce dukkan bayan kai za a iya baka amsa ba akwai malama akwai menene ya karanta da kansa ya zauna gaban malamai da kansa ya san abu kansa wanda suke da zai amma ya gama shi dai wuri na ya rikice masa وهذا الموضوع من أشكل المواضع علي في التفسير أنا فشين أنا متن yin kaji mutum na cewa ya sani to bai sani ne ba rashin sani ne ya danne a ainihin eh, abin na sani iwa gari ke gani ya sani fa ina man zakarahu kathiru abubuwan da da dama aka faɗi min mufassirina min annal murada shi ma ya kawo shi bin zurriyati al'aza ko eh. mallar yace ai ibn qais al muradu bi dhurri aba'uhum to wannan magana wannan magana me yake da suna bi dhurriyati al aba mimma la yu'hadu fil qur'ani magana ne wannan ba a saba irin wannan alqur'ani ba a ya iyaye zurriya itlaqu dhurriyati ala al aba'i Abin da za ka wada an zaka ce ga aya ta kaza an kira zuriyan iyaye an kira iyaye da zuriya ga wancan ma aya an kira iyaye da zuriya ga wancan hadisin an kira iyaye da zuriya ce wannan abubuwa sa ce maganan haka take ce amma shi dai wannan maganan a kira iyaye zuriya bal fihi min al-ibhami akwai nau'i na daurewa wa ikhrajil kalami an mawdu'ihi fitar da mawdu'ihi fitar da magana daga mawdu'insa ma ya abahu kalamu rabbil alamin wanda magana ta talukai bai yadda da shi ba yake yaman shi wa iradatuhu bayan wa tawdiha li ibadihi ainihin nufinsa bayani da bayani wa bayinsa wannan kaga an same cikakken cikin wurin tsayawa yake cewa dai magana an kare wannan zurriyar nan ya daure masa a kira a fassara zurriya da iyaye sai ce wa samma ihtimalu ahsan akwai wani fassara da yake wannan kyau menene iyaye a ce masa zurriya wa sam eh, a fassara zurriyar nan da abinda zai fassara din ihtimalun ahsanu min hada وهو أن المراد بالذرية الجنس to an an ce zuriya a matsayin ana nufin jinsi ne ba yayaye ba kaga jinsin halitta zuriyan su ne kaga jinsin halitta ne aka ɗauko a cikin jirgi to shi kina zai iya wa ya fi a ce eh, ainihin iyaye tunda jinsin irin dan adam ɗin ne zurriya aka ɗauko jirgi wa annahum hum bi anfusihim li'annahum hum min dhurriyyati bani adam ai saboda suna cikin zurriyan bani adam kaga ga yayan adamu ne to kaga kenan jinsin an ce haka ai yaya ana nufin zurriyan adamu ba zurriyan nuhu ba to a tura ya zai fi dan dama dama walakin yan ƙudu hadal ma'ana zai warware mana wannan maganan ƙaulu wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabu wa khalaqana ma yarkabuna lahum min mithlihi ai in urida wa khalaqana min min mithli dhalika al-fulki kenan jirgin can da ya dauko su ai li haula al-mukhatabina ga nan da ake magana da su Mayar Kabona min anwa'il fulki abubuwan da suke hawa na nau'unan jirage irin wa'incan fa yakunu zalika takriran ya zama mai mai shi kuma Allah baya mai mai min misali kuma a sake mai da jirgin da ta ai wancan jirgin shi mahalittan Allah ne ha ce a maimaita jirgi irin wancan jirgi to wancan ma yi ya wadatar shi halitta wancan sannan kuma ce ya sake karanta kwatankwacin irin wancan jirgin takriyo takriran lil ta ta'abahu fasahatul qur'an fasahan qur'ani ba ta karban wannan fa in da bi qawlihi wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabuna ay al iblu akinafi allati hiya safanul barri wannan jirage um, jira kuma tun da su ne jiragen sahara wanda bai an kalita musu wa'annan raƙuma masu kama da jiragen sahara istakamal ma'ana magana za ta miƙe wata ta tunda ya yi kama da jirgin ruwa sai dai amma fa illa annahu ya baka aidan zai rage an ya ƙunar kalamu fiye ta shuwishu akwai nau'in wani rikitarwa fa'innahu lauri da hadal ma'ana da wannan ma'anan ake nufi laƙala wa ayatul lahu anna hamalnahu fil fulki al-mashhuri wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabuna fa amma an yuqala amma a ce fil awwali خلقنا حملنا ذريته وفي الثاني حملناهم توفشيني فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال سيدي إن ذات الضمير عائد إلى الذرية ونادنا مثل هذه كما ذرية والله أعلم بحقيقة الحال falamma wasaltu fil kitabati to kaga irin wannan magana ana tsakiyar magana ko kana ganewa ba za ka tsoma baki ba yisa wanda yake bin magana yana jin daɗin magana yana neman ya ga inda za a kwashe bai son ai tambaya ya fi son a ci gaba to ci gaba za a yi an gama can in kana da tambaya ka yi wata ka ce falamma wasaltu nan ina cikin rubutu ne da na kawo fil kitabati ila hadal mawdi zahara li ma'anan sai ga ma'ana na uku kenan tun daga wancan na farko ga wancan na biyu samma sai wani ma'ana ya zo min shi kuma na uku laysa bi ba'idi shi ma bai zama na yasa ba min muradillahi ya zama manufa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala min mithlihi din وذلك Anna man عرف Jalalata كتاب wanda ya san girma ƙarfin larabcin littafin Allah wa bayana tam min kulli wajihin ta kowanne fiska ainihin lil umuril hadirati wal madiyati abubuwa da suka wuce da kuma abubuwan da suka zo wal mustaqbilati da abubuwan da za a dan za su dan noma nan gaba ya san abin da ya wuce yana sane abin da ake ciki kuma ya san abin da zai taso nan gaba wa annahu yadhkuru min kulli ma'ana a'lahu wa akmala ma yakunu zai ambaci min kullin daga kowanne abun da suka gabatan basarorin can da wannan din da wani ma min kulli ma'anan a'lahu wa akmala ma yakunu mafi kammalan abun da zai kasance min ahwalihi wa kanatil fulku min ayatihi ta'ala eh jirage sun kasance daga alamomin kuduran Allah wa ni'amihi kuma ni'imomi ne na Allah ala ibadihi min hini an'ama alaihim tunda ya ni'imta musu bi ta'allumiha shi ya ba su ni'ima ya fahimtar da su gina jirgin ta'allum koyon ginin bi ta'allumiha ila yawmil qiyamati azan jirgin har yanzu ba a gama jirgin ruwa ba koyon shi ake koyon shi ake tun lokacin annabi nuhu a ƙara kaza a ƙara kaza a ƙara kaza don ma yanzu da yake abin zamanin ɓoye ilimi ne idan aka yi sabon jirgi sai a ɓoye mai yi wakila an za a kaure da faɗa to shi wancan ɓoyayyen jikin da mutane kullum ƙarawa ake ƙara halittawa ake har zuwa ila masha Allah bi ta'allumi hi bi kiran jirgin kenan ila yawmil qiyamati walam tazal mawjuda har yanzu jirage aina nan ba su gushe ba fi kulli zamanin jirage ila zamanin muwajahina har zuwa zamanin waɗanda ake magana da su ɗin tun daga wancan zamanin zuwa mutanen annabi muhammadu wanda ake magana da su da bil qur'an falamma khatabahumullahu yayin da Allah ya musu magana wancan jirgi da yauce da aka zo aka halitta wani kaman sa wa khalaqna lahu amin mithlihi dinnan kaga wancan da wancan zamani da da kuma na wancan handa zamanin Annabi Muhammadu da wanda zai biyo baya ba yawmal qiyamah yake da sun ila yawmal qiyamati ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن ده الله إيه مصر مجانا ده القرآن وذكر حالة الفلك يفتح مصر حالة جرى جلو كتن وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آية كما الله ناسني آية تفي وإن تنجل مذاته yana sane da cewa annahu sayakunu tunda yana nan ana bai dakatar da abun ba ana ta ƙara ƙaruwa sayakunu a azamu ayatin alfulki fi kawfi gairi waƙatiham ba a lokacin annabi ba ba lokacin wa'incan mutane ba wa fi gairi zamanihi don yanzu ga mutum ya je tekun nan in ana ba shi labarin jiragen nan in ban da ba dan abin ya yi kama da daidai wanda ke kai abin ya yi kama da ƙarya to ba ƙarya ba ba kuma akwai sai je da zama ne hina yu'allimuhum atal bulki lokacin da za a buɗa masu fasahan yin jirgi albahariya ashara'iyya jirgi mai lema kazan jirgi mai lemun ai ya fi jirgi mara lemun mina ni mai wanda za ga in an sake shi an sake lemun fu fu ta tare daga na tangal tangal tangal tangal daga ta ya tsallake da mutane ana nan ana mai lema ana mai lema ha yi manya manya masu leman ana tafiya da su da nisa gari da nisa saka waye gari yau an samu jirgi nariya jirgi na wuta inji ta kaga an wuce wancan tun da wancan da ai manya-manyan gidaje za ka gani na jirgin nan suna tafiya a ruwa ko na annabi nuwa ya kaga ba amma kuma kato ne ya ɗebi jama'a to kenan an san akwai nariya kaga mislihi wal jawiyya sai ga jirgi ma na sama shi ma kaga ai ninkaya ike a cikin iska kamar tsotso wal jawiyya asabiha fil jawi tana min kaya a sararin sama kattuyuri kamar tsuntsaye ga iska iskar da take ma sama ta yi masa kaɗan yan kara ƙara da fanka sai da fefeloli wani hawa wal marakibil barriya da abiga abibin hawa na kan tudun duniya su kuma su ma su ma aika ga daga sun'atul eh, fulki ne tun da irin wancan da aka waga aka hada aka hada tun a hada a tura a yi amalanke a yi amalanke an wuce amalanke da dabaru da amalanke duk tafiya su ɗaya an dawo yanzu ana a kori wane ne a kori kura haka zo aka wuce a kori kura a kori kura yanzu na zamanin nan ne a kori kura ko amma asalin akwai a kori kura don an ce mawa mutane kuran na yanzu ba kuwa san wacce kuran ba to ga kura ce wai zai ce kura ita ce akori ita ce kura a motan ce ta zo kai akori kura ne a dinga tura to to duka dai ka kori kurar aka zo da wata yar karaba kurar ta aka zo aka wuce wal marakibil barriya mimma kana tun da ne abun fafafa tsayawa ne kunni ba wani lajadi da fi duniya illa kawai masu kokari za su ci gaba a zo a dinga kallon su yaba mai kaga ana haka kasa da majirbi ana kallon yadda ake haka majirbi ne yana me raba su da majirbi wani ma margibi mara fasaha in wata ta zo ba haka yake majiri wai ta zo ta zo ta saka sai ga yara sun cika wurin suna kallo to me ba ku taba gani ba majirbi sai ga so kai han manya ma sai ga suna je kai ka gani tare da yake ce da sa sai ga je kallon majirbi sai ga so ku maimakon ma kai bakin ciki wannan magirbin da aka kawo yana haka damu aka ba da mun yi zami mai kyau kuɗi aka ba su na fita hankali ga da ana nan ana nan wancan magirbin da suke da mu za mu yi shi kuma har yanzu ba a ɗauki hanyar za mu haɗu mu mai to mun kasa haɗuwa ana haɗuwa wani ɗabbakin cikin sai zo ya bata kana tuna ya za a ci gaba shi kuma wancan ya tuna ya za a yi haukan kujerar ka kana tuna ya al'umma za su fa'idanta ya za a yi wannan abai fa'idanta shi kuma yana tunanin idan ka mutu yi ikenta a ce shi ne zai hau shi bai iya komai ba baya aikata komai sai dai burin in ka mutu ya hau kai kuma ko da ma hawa kan ɗin da yake magana zai hau yan kubban da in akwai kubbai ne ya tsinci daga nan abin zai tafi ɗora ‘ya'yansa su dinga shugabanci shi ne kawai sallah wadda zai da kai lalace ai kuwa sai mu ta zama nan aiki ne fa da hannu annabi nuhu ya an karantar da annabi nuhu ya karantar da wannan kici kici kici babu jirgi akwai jirgin da nashi ne jirgin da babu irinsa fara farkon ci gaban ai makeken jirgi da zai kwayi kwashi al'umma shi ne ya noma icen daban ya samo menene din daban wanda kuwa lokacin za ta yawa ma sai ya noma ba tun ga itatuwan da sanar ba adadi ya sassaƙa yi abin da yi amma shi kenan sai dai a waye gari a yi ta ba da labari ana ha ba da dariya ake da shi jirgin annabi nuhu ku zo ga jirgin annabi nuhu ina jirgin makareci mayaudari ku jama'a ku jirgin annabi nuhu ne sai lallai kuwa mai ku kace irin gaibi ka bai kamata jirgin annabi nuhu an jirgin annabi nuhu aiki ne tukuru aiki ne tukuru tun da ce maka shi kaɗai ya jirgin nan kila bai rasa ɗan mabiya to ‘ya'yansa ma fa ka duba an raba shi da su ɗansa da ya yi kwana cikinsa baya tare da shi matarsa ta raba shi da ɗan mata ku yi hankali an riga ku ɓarna kan ku shiga kuta ka samun barayi banda ma annabi ya je ya gano ga halin da kuke ciki amma daga cikin ɓarna a ce yau uwa ta hana ɗaya ya bi baban shi a'a ita za ta zana masa layi lokaci ka za ka je ka gaishe shi lokaci ka za ka zo gaishe shi sauran lokaci ka zo nan ka zama je ka yi kaza je ka yi kaza abin da ka kawo bayan kwana kaza ka je ka gaishe shi shi aka gaisuwa ma da ke kayan ku rike kayan ku a ce daɗi lafiya shi zai fi min sauƙi don kada kai biyu babu tabakin dan wannan na fasa faɗa ka abu na su to kai ne idan na sake fa na daka taso ni ba zan ah, so sallan ba shi a kai in ka za ka rasa sallah ka gudu so da kanan matar shi ma bata goyi sa, ba da sa an hana sun hana ta hana su kuma ɗan an riga an kulla ƙiyayya isa duka ƙiyayya na in ba wanda ya sarko da ƙiyayyar ba malam ba zai gane ba wallahi malam bai gane wa ashe ƙiyayya ta da ko wani yaro da safe ya bani wani labari mana tsakanin wani yaro da baban shi da aka kulla aure je ne ba sai wani ce a a baraka aure wannan babba mutum ya kirki ba ne gashi gashi ce shi na son kayan shi a ba shaka aka ce a matansa fa biyu to shi kenan to shi uban uban nashi akwai auren da ya masa ya dauki yar kaninsa ya bashi sai ce to ni mako sai na kwata ba ba dai ka hana ni auren waccan ba to kai mako zuciyar ka sai ta wace yana zuwa gida ya sako ya tashi kenan za a ci yar kanin nasa mutumin na yana tsaye yana tsaye ikiri sai dai kwana uku ya ce ka fara gari in ji ɗan kai maganan faɗa gaske ce ku ne kaɗai Allah ya sa abin ba ku shiga ciki ba hmm, an ɗan shiga ku amma ba ku shiga da kyau ba ba ku shiga da kyau ba hmm? ya mutu to to haka to amma ai kaga ya fasa aiki ana nuna ba mai goyon bayan shi ya kaga bai ja da baya ba sai dai hada jirgin tunda in ka tsaya Allah zai taimake ka innal ladina jahadu fina kakka daina ganin baka da mai taimaka maka kama aiki la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kai inda dai ka kwanta da sare gobe ka tsora in Allah ya karɓi ranka ba gama wannan jirgin ba kana da uzuri a wurin Allah idan Allah ya karɓi ranka ba ka ce nasaran abin da kake nema ba shi kenan kana da uzuri a gaban Allah tun da kai imani da Allah za a ji a sadu da Allah to me yana ka ci gaba kawai wanda ya biyo ka zo mu je wanda ya gaba zai iya bai fita ba zan zauna kan na yi aiki kana rusa min ba kuma ci gaba tafiya da kai a za ka fita zuma tana da ikon kashewa kai ko baka da ikon kashewa to shi kenan Allah la kalla kisa fitamin to haka aiki ne kawai in ka lura duk kawai abubuwa aiki ne tukuru ya daga bayan Allah nan Allah kuma ya daga ka tuyur kaga aka waye gari ma har ana jingina wai wata kabila ita ta yi da an ga mota ce bani isra'ila wa ce maka banu isra'ila suka yi ta in an ga jirgin sama ce banu isra'ila kai akwai gaɓon da zai ɗauki fensu da ce mm, banu isra'ila to in baka yadda da banu isra'ila baka daina yi musu rubutu da fensir sai sai haba kauta ka duba jirgin sama ba banu isra'ila ne ba china ne ko indiya kamar ba wani na banu isra'ila ko na banu isra'ila ne sai dai su yi oda su sa a yi musu daga nan a rubuta sunan banu isra'ila ko a suna wani a rubuta sunan wani mutum daga banu isra'ila tun da shi ya ba da kuɗi aka haɗa abu dole a sa sunan shi katoyo ونحوها والمراكب barriya mimma kanatil aya tul uzuma wanda suma babban aya tunda wancan fulku ya zama aya aya wa'annan manya-manyan abubuwan wannan rasu zama aya ta ga jirgi a ce maka akwai jirgin da za a dinga lafta masa kaya a dinga lafta masa kaya mai dan karamin misali yanzu in jirgin sama ya zo guda ɗaya sai kwashe muna yana ce halmin mazidi duba da kyau ba la duba da kyau don ba za ka tashi ke kari ke zai ka kallo a ba ta nan eh, ya karamin jirgi jirgi ba fannar ba na sama ba ne ba nan muka je nan aka ce jirgi ba zai zo ba aka ce wane ne aka je wane ne aka kwashe mu tsakar dare sojoji da yan sanda ana gadi mu muka je muka sauka kano muna zuwa kano muka tadda mutane jirgi malam jirgin da taho muna ganin kada a rasa haɓa da gudu aka hau jirgin malam sai da ya kare ana ina wani <laughs> na san kai mun fiya ko nan wanda muka tafi daga nan mun kusa ka mota nawa aka yi in faɗo abin da na sani ne ba abin da ake bani labari ba in abin ba baka labari ya ce baka akwai mai ɗaukan wane ne akwai mai ɗaukan menene a wannan na gani ne da guduwa hana gare nake ah, kai mutum da ma ya zo yawo ai wannan zai faɗa ciki duk wannan bincike binciken da wannan cajin da wannan menene ya ah, ba da gudu muka tafi da muka yi saboda shi ne karshe to ai kaga irin wannan jirgi nan gaba daya sai mu shige gaba daya ba kowa isa kadai ya rage <laughs> hmm? to Allah ya sauƙaƙe fihi kaga shi ma aya ne lam tujad illa fi dhurriyyati ai kaga ba a same su ba waina sai a zuriyarsa nabbaha nan Allah ya faɗa karfil kitabi ala ala nau'in min anwa'i ayatiha mafi girman bangare daga cikin ayoyinta Faƙala, wa ayatul lahu anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhu kaga zai ya dauka in wa'annan jiragen ne kaga a ruwan sanyi maganan ayan za ta fito ai mamlu'u rukaba rukubanan wanda cike da masu hawa na ruwa wannan ne ban taba hawa jirgin ruwa ba eh da taba na taba hawa sau ɗaya nan muna shekaru na zan tsallaka ko yaro a layi mu ina tsallakar da mutane ce malam zo mu je mu tsallakar da kai ka gano can tudu na ce mm, mm, in yi kire ba kwale-kwale mu ne nan to to ba jikin da na shiga nan ba ko wanda abin da ya kawo ai ba shi ne na gaba jirgin ruwa ne ya hau kwale-kwale ne ba a hannaka kai kin hawa ne fa amma dai da hawa to wancan ko yanzu yana magana a ce maka sai ce maka wai wannan tirela ma a ciki aka ɗauko ta wancan ma a ciki aka ɗebo ba shi ya fito a ci daɗi lafiya mu zamani ya wuce muna nan tudu almamlu rukubanan wa amti atan da kayayyaki fahamalahumullahu ta'ala Allah ta'ala ya ɗauke su wani jahun bil asbabi lati da dalilai allamahumullahu Allah ya sanar da su biya min algaraki ai ba jirgi zai baka mamaki ba ainihin wanda ya halitta mahalicin jirgin in ka ga jirgi kana mamakin wannan shine ya makala kaza wancan shine injiniyan kaza wannan shine injiniyan kaza wannan shine wane ne kaza wannan shine wane ne kaza gaba ɗaya ga sarkin su kaftin rubban don wannan shine sarkin su gaba ki da gaba gaba je to to Allah da ya ba ku wannan fasaha ya fi wanda ya halicce ku da kuka taru kuka halitta wannan to Allah ne gaba Allah ne Allahu akbar min kulli shay aya ta 43 ولهذا نبههم على نعمته عليهم ya faɗakar da su ni'iman da ya musu haithu an jahum minal garaki inda ya tsallakar da su daga halai daga halaka daga dulmewa ma'a qudratihi a ala zalika faqala wa inna sha na nagriqhum fala sarikha lahum ba mai kawo masu agaji ai la ahada ya yasrukhu lahum ba ɗaya da zai kawo agaji fa yu'awinahum balle taimake su ala shiddati wala ya zilo an humul bai kawar musu da wuya can saman da reshe ya zubo wa reshe ko yanzu nan kuna zaune cikin jirgin a wurgo tulu ɗaya kuna ji za mu garamin jirgin ya tafi can ma an jefa wani tulun shi ma jirgin zai kace haba harubba da sai gudu dole sai dai a ja daga cikin wurin din a koma wata gaban ta'amadukum muna bacci mu al'umman alqur'ani mu ne ikamata a same mu gaba gaba mu ke da tarihin duniya mu ke da tarihin ba ainihin zababbun tsarkakakku ma'ana mu aka yi wa to ya za a kira shi ne aka rage aka ba mu a dunkulen fiyayyun duniya wato annabawa mu ne aka rege aka rege ana da annabi wajen dubu ɗari eh, dubu ɗari da dubu ashirin da hudu to amma aka rege aka rege aka ba mu labarin ah, mursali ɗari uku da goma sha amma duk aka rege aka ba mu labarin annabi ishirin da biyar cikakku don ba duk al'umma suke da wannan ba annabi Mahmudu ne ke da cikakkun labaran al'umman da ta gabata saboda aikoyi da su kan mu mu zauna mu bace mu zauna ce to sai ai wane ne rabon rabon kwado bai hawa sama ina kwatsan ya shirya ya bi har sama ya zunguro kayan shi ya shirya igiyan hawa ya shirya dubaran hawa saboda haka nan nan aina an ba mu har aka ce da aka lisafto ishirin din nan da biyar din nan da su abin aka ce fa bi hudahu muqtadi kai tukuna kai koyi da koyarwa su tare da gaba ɗaya shi yana sama su to amma sanin akwai irinsa na aka ba da labarin wa'annan don bai kamata ba ya waje ba ga duk ɗan musulmi a ce yana da cikakken tarihin annabi biyar. ba suna ba ne ba wannan wajibi ne gare ka to da ya za ka rayu a duniya a ƙarƙashin addinin musulunci ba ka san tarihin wa'annan ba hmm? ba ka gani da yanzu da ba yahudawa ne ba nasara ne suka zo da suka mallake mu yan mulkin mallaka suka mallake mu dole sai dai mu san sunan masu mulki gwamna kaza siyaman kaza idan yaro bai san sunan ciyaman ɗinsu ba ya kwakwala masa duka to ga musulmi bai sanar sunan wani annabi annaban da annabin da aka turo alkur'ani ba so kuma me za a yi masa a harbe shi to me za a yi da shi shi to ba gaya min ba ba a ce mu zo mu san su ba ban ma ga mai sanar da su ɗin ba ballantana sai baka nema ba tsakani da Allah inda ka nema wallahi akwai su hatta da fasahansu da juriyarsu da ƙarfinsu duk abin da kake ji ya tare ka to akwai irinsa ya tare nasu ya fi muni ba da zuna maganar complain din yaya mata sun hana yaya su bi mazajensu sun hana a aikata kaza ya nabi nuhu shi ma ba a bi shi ba ga abin da matarsa ta yi amma kuma ya tsaya a tsayin haka har ya gama jirgi aka halaka duniya ya kwashe wanda ya kwasa idan kan da su lalace isa Allahumma inna na'udhu bika min al-kasali kada ka dauka cikin da an yi kamar a ce maka wani malalaci ne kai wani malalaci ne kai haushi ne masoyinka ne bai sai ka zama daga cikin duk malalata muke sai dai wani abu wani lalace ba tsammanin alheri tare da shi ba abin da za a kulla abun arziki da shi ya taya ka kuyi a ah, shi ya fi son wata oh, wannan abun da wai da yawa wannan abun a nemi kaza sai dai bada ya za a yi a bar wannan aiki ya za a yi a sake wannan aikin ya za a yi a ɗauko a wasu su zo su yi wannan aiki a'a ba ai ai ba muskila akan muskila matsala bayan ta matsala mu ce mu yi ko da ba mai kyau bai mu zauna cikin abin da muka yi ba fulasta ba kuma mu zana a ciki mai maganin ruwan sama wata ran sai mai fulasta amma ba sai an mana fulasta ba an yi pop an sa AC sannan za mu iya shiga ciki a lallaba kawai a shiga ciki wala ya an anhumul mushaqqa wala hum kazuna ba za a ci su ba ai ma hun fihi aya ta 44 illa rahmatan minna wa mata'an da daɗaɗawa ilahi ne ai haithu lam nuqriqahum inda ba mu dulmuyar da su ba lutufan bihim dan tausaya masu wa tamti'an lahum ilahi ne da daɗaɗa musu kuma ƙarshen ta sun mu uzumin masu cewa ainihin ba Allah a yanzu sun da wanda yan sanyi sanyi sai da fasa giya a sha masu da ruwan sha sai giya la'allahum yarji'un su ai ina ma masu wazi da za su shiga cikinsu ai kyantan za ka mutane wazi kana da jirgin da yi nasu aw yastadrikuna dare ma farrata minhum lokacin da mu'awiya ya shiga harkan jirgin rana a tsaka da shiga harkan jirgin sai da ya ba duniya mamaki rom sai da ya gawa romawa tun da su wa'annan ga rashin tsoro ga runguman kaddara ga wane ne da aka fara kera jiragen ruwa jiragen ruwa yau karshen ta doya eh, jirgin ruwa dai sai dai sai da aka kira wa can in gana maganar jirgin ruwa daga kwaro sai sai kwakwa ko kunkuru kunkuru ka yana ta jirgin ina kira su ina sakin da kwakwa su ma sun halicci nasa sun zubo musulmai muna bacci in an ce yanzu muna ce ba za ka ce min yanzu mai za mu ba karatu muke yanzu me za ta ai mun san inda ake sana'a. dole mu shiga ciki ko aiki ne ka daina zaben aikin lalace aikin da za ka samu kuɗi a ruwan sanyi kwamfuta ta shigo yanzu ta hanyar kwamfuta idan kai sau kaza za kana da kuɗi kaza idan kai sau kaza za a baka kuɗi kaza idan kai sau kaza sai ce Allah ba daga daga sun halaka ka ka kare wannan danne danne can suna danna abin da zai tarwatsa mu ta kuma kana danna abin da zai bamu hoto mai kyau danna aini abin da zai mayar da fili ka ganshi lagwai lagwai kaman kaman abin nan wajen ban sha'awa kalan canza kalolin abubuwa sashi a haske kaza sashi a menene ɗi kaza amma babu gaskiya a babu a ƙasa a je malam kwal ɗawusanci ba zai fitar da mu ba ɗawusanci ba kwalliya cana cana dangana mutumin ɗan kwalliya da ɗawisu ɗawusa wa'in nan mutane da suka je inda ba da ba a zo in na sosai ɗin ka je ka same su in ka kalli su za a gansu musu mulu-mulu suke aya ta ayu arba'in da biyar wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydihim ma bayna aydikum wa ma khalfakum na halayen zaman kabari wal qiyamati da alqiyama za ta biyo baya wa ma fi duniya da abun da ke cikin duniya nan baya gaba da minal uqubati la'allakum turhamu ai a'ridu an dalika falam yarfa'u sai su dauke kansu gaba daya ba falam yarfa'u bihi ra'sa an kana buga mutane aiki maganan mutane aiki ga yadda za a mai kaza jama'a kuma yi noma jama'a kuma kiwo jama'a kuma yi kaza ce ce wahalalle ka je kai ta ka mu ma da hanyar da za mu samu kuɗi eh hanyar da za ka samu kuɗi wai ta kare a ta nan aka kawo mutane ka ba da kaza daga nan sai a baka kaza a baka kaza daga nan sai a dinga ba da kaza da wannan ka gani dubu ɗari in ka zo da in ka zo eh, yanzu ka kai ka ba da dubu ɗari shida to idan ka kawo mutum a cikin masu dubu ɗari shida za a ci gaba da za a baka albashi daga nan har ka mutu kana karɓar albashi kuma ka kalli mutumin yana ƙasa haka ka kawo masa dubu ɗari shida sai a buɗe maka kawo sai a buɗe maka menene to sannan ka kawo ɗan uwanka ne kama da irin wannan in ka kawo mutum kaza to ka zama memba ka zama kaza daga nan shi kenan ga an baka akawun na duniya ko a ina za ka karbi kuɗin ka ko faɗa ya kasa ne a nan in ka je america za su baka kuɗin ka can akawun ne na duniya sai ka samu dangi ba sai mutum sai da shanu sai shiga ciki banda kashe sun da ake da menene wannan yanzu caca a cikinsu ta yi nisa ba ne ko ba ruwan cewa ne zai zai sami ni ce malam kaji kaji kaji kaji na ce kai in ka san inda suke to ka je da sandarka ka ce su baka kudinka in ku ba haka ba ka samu karafke babban su ka tsere don barayi ne in wibe babu inda za a ce ka kawo mutum to wancan mutum shidan da ka je ka kawo su an suka ri tsaka ba su kuɗin su kamfani ne za a buɗe kafin a jima ka rasa inda aka yi amma rufe shi yanzu kan gada da kaya je gana sun tsallaka gana ya kuma da baka da aikin yi ka tafi kana neman kamfani gari ka gana ana zuwa gana suka cafke ka suka halaka kafa ta tata har ƴaƴan malamai ka ji ai yanzu da kuɗi na yanzu da ba za ka gane ba da Allah sa kuɗi zan je in ɗiba a yanzu ka ba ki ɗanan kowanne cikin kusa na sai masa mota in ce a ka sai musu ni dai ba na so ka sai a kan kama wanda za ka dinga wa. amma na ji magana yanzu ta yi ƙasa ko ta yi menene ko ana za ta fashe za ta fashe ko ta fashe ne tun da sokancin mutum ya kai bai san a faɗi magana ko wanda ya hikaci cikin wannan magana bai san a cigaba da magana saboda kuɗinsa an aike shi da kuɗi ya zuba a ciki ya rance kuɗin makwata ya zuba a ciki abokai ya zuba ya roƙi baban fa ya bashi kuɗi ya bashi ya je ya zuba a ciki ya zo ya zauna ba ta fashe ba hmm? ta ba a ce wani ce wallahi wa nan mutane ɓarayi ne <laughs> ya fi ban daɗin ku to yana zata nuna ƙaryar ƙarya tana nuna manyan mutu suna da awon wayewa su wayayyu ne don yanzu zai mutu ya ɗauki wannan kwamfuta ya ɗauki wani abun gani ike a duniya ba kawan shi shi wayayye ne ga yadda za a yi kai kaza ga yadda za a kaza ce Allah ba da sa'a wa ƙila qila lahum ittaqu ma bayna wuce wannan ko bayna ajikum wa man wa ma khalfakum ay min awalil barzakhi wal qiyamati wa ma fi dunya min al uqubati la'allakum turhamuna a'radu su su dauke kai ba sa san wannan sun fi san wancan labarin ainihin an dalika falam yarfa'u bihi ra'san walau ja'athu kullu aya aya ta arba'in da shida wali kala wa mata a tihim min ayatin rabbihim illa kanu anha sai ka gansu suna masu ɗauke kai wa fi idafatil a jingina ayoyi ila rabbihim ɗincan dalilin ala kamaliha ayar bayyanan cikakkiya ce liannahu ma Ah, li'anna ma bayyana min al-ayat min ayatillahi duk abin da aka bayyana shi na ayoyin Allah wala a'azama bayanan babu mafi girman bayani sa, wa inna min jumlati tarbiyatillahi daga cikin jumlan tarbiyantarwar Allah li ibadihi anna an awsala ilaihim al-ayati ya kawo musu ayoyi allati yastadilluna biha a ala ma yanfa'uhum akan abin da zai amfane su fi dinihim ainihin addinin su wa duniyahum inda gama bashi haka go na san an yi ta tafiya an yi shuru ne karatun ne an fara da za a kai magariba ba za a iya magana ba hmm? sha na satara in muka tashi gobe sai mu karasa shi sai a shiga karatu kafin mu je mu karasa wannan kuma gobe ku ci a sake kwana haka a mun yi da kuwa ga ina ga tambayoyi ma a kyale sai gobe a haɗa da na yau الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين المرسلين الحمد لله رب العالمين